Ina Abu ne da ba zai misalci ba. Abu ne da ba zai misalci ba. Na yi rashin bincu. Na yi rashin bincu sai dai masu addu'a Allah ya musu rahama. da Allah ya sa ka fara. Allah ya sa ka fara. Bincu Allah mata rahama. Mun yi rashin mutuniyar kirki. Bincu mutuniyar kirki ce. kowa ya riga ya sani ba ta da abokin fada a wajen masana'antarta ita ta kowa ce bintu gaskiya ita akwai biyayya akwai biyayya ta, akwai taimakawa da muna jin daɗin al'amuranta ba kamunin mu da ita sai dai addu'a na shiga ina yi wa fati al'amir magana sai ta shigo ta ce an ta adama kin kike zo in miki gyaran jiki in miki lalle in miki kitso in mai da ki amarya sai na ce a bintu ina zan je zaki min wannan kwalliya ki bari in wani abu ya taso na hidima zan zo ki min a lokacin da na ji an saƙon cewa Allah ya mata rasuwa gaskiya na ji wani abu sosai a raina saboda binci mutumiyar arziki ce wanda mun san ta yi jinya amma kuma jiki kuma ya fara samun sauƙi irin an gama kowa dai ya gama relaxing cewa jibinti ta samu lafiya abokin sana'a ta ce ta riga ta zama yar uwa a gare mu gaskiya saboda ji wani daɗin kowa kamar ɗan uwa yake a gare mu baki ɗaya ta sha jinya ta sha jinya sai da Allah ya sa ka fara Allah ya sa gaba na in sha Allah mata rahama Mun tana da mutunci bin tana da kirki bin tana da zumunci ta kafa mana abin da ba za mu taɓa manta da ita ba a rayuwarmu mutuntawa mutuntawa da mutunta yaro ne babban amin ya gafarta mata da cikanta ubangiji Allah sa kuma ka fara ni assalamu alaikum suna na Lubabatu Sani wadda aka fi sani da marja a cikin shirin daɗin kowa ya wannan lamari na rasuwar Umar Gaya mutuwar bin sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun yi rashin mutuniyar kirki binci mutuniyar kirki ce kowa ya riga ya sani ba ta da abokin faɗa a wajen masana'antarta ita ta kowa ce bintu <laughs> mun yi rashin abokiyar aiki abokiya ta kirki ta mutunci sai dai mai mata fatan Allah ubangiji ya ji kanta da rahama Allah ya gafarta mata Allah ya sa can ya fiye mata nan magana ta da binta ta ƙarshe na je asibiti na duwa ta ce min take an ci ba na manta abin da na saka lambobin waya ta na amanta da ce mata ki haƙuri binta za ki tuna za ki ji sauƙi in Allah ya yarda za ki samu lafiya shine magana ta da ita ta ƙarshe Allah ubangiji ya ji kancin rahama ba ya gafarta mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana zara usala fantami wacce aka fi sani da adaman kamai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yau na kasance cikin alhini da bakin ciki na rashin yar uwata abokiyar aiki na kanwa a guri na aminiyata wato bintu wacce aka fi sani da bintu a cikin shirin daɗin kowa to alhamdulillah yarinyar nan dai sai dai mai mata fatan ubangiji Allah ya ji kanta da rahama Allah ya gafarta mata don mun zauna lafiya da ita sannan mai biyayya ce ga kowa ta san babba da gabanta tana ganin girman manya kuma tana ba mu darajar mu daidai gwargwado ubangiji Allah yi mata rahama duk mai rai dama mamaci ne muna bara addu'ar musulmin duniya baki daya da rashin yar uwarmu da muka yi a taya mu da addu'a ubangiji Allah ya gafarta mata ya mata rahama Allah ya kyauta bakwanci Allah ya ba mu guzurantar da su wallahi halaka ta da ita ina tuna karshen haduwa ta da ita a cikin group dinta na bintu a wani group da ta buɗe na makeup da lalle da take yi na shiga ina yi wa fati al'amir magana sai ta shigo ta ce an ta adama kin kike zo in miki gyaran jiki in miki lalle in miki kitso in mai da ke amarya sai na ce a bintu ina zan je zaki min wannan kwalliya ki bari in wani abu ya taso na hidima zan zo ki min to shine karshen magana ta da ita muka yi ta dariya aka yi ta wasa dai da dariya a group din na fito to tun daga nan ban sake shiga ba kuma ban sake haɗuwa da ita ba ina mata fatan ubangiji Allah ya ji kanta da rahama Allah ya ba mu haƙurin juriyar ta da 'yan uwanta baki ɗaya ubangiji Allah ya ba mu guzurantar da su domin mu ma muna hanya wanda ya je bai daɗe ba kuma mu da muke nan ba mu makara ba kowa na haka ne Allah ya kyauta ƙarshen mu sunana Salma Gwani da aka fi sani da anciya na ta daɗin kowa ya wannan lamari ya same Abu ne da ba zai misalci ba. da Na yi rashin bincu. sai dai masu addu'a Allah ya musu rahama. ita da kawo mala Allah ya musu rahama. Allah sa sun huta. Allah bakin wahalar kenan. Allah bakin wani abu da tunawa na game da kyawun lokacin da rayu abinci ne gaba ɗaya rayuwata da ta yi muka yi tare dai kam a matsayin ta na aiki na babu wani aibu a lamarina da ita yarinya ce da kowa yake ban hankalinta tana da biyayya tana da hankali tana kuma da riƙe mutuncin kanta wannan kan kowa riga ya mata shaida sai dai mata addu'ar Allah ya mata rahama alasa jinya da ta yi zama kafara a gare ta da ah, farko suna sunana dan Juma Salisu lemu ko ka ce dan juma ke duk ɗaya ne to ba abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un binta sa'i yayi ta sha jinya wanda kuma alal haƙiƙa wanda ya san bintu ya san ta da faran-faran da mutane ba za ka taɓa cewa ga ba wanda za ka iya gani yau da zai ce maka shi ne abokin faɗanta ko abokin rigimanta a lokacin da na ji an iya saƙon cewa allah ya mata rasuwa gaskiya na ji wani abu sosai a raina saboda binci mutumiyar arziki ce wanda mun san ta yi jinya amma kuma jiki kuma ya fara samun sauƙi irin an gama kowa dai ya gama relaxing cewa jibinti ta samu lafiya all of the sudden yau kuma allah ya mata rasuwa ba abin da za mu ce wannan al'amari farko dai sai dai mu ce muna wa allah godiya shi da ya ɗauke ta ya fi mu ƙaunarta ya fi mu santa don haka allah ya ji ƙan bincin allah ya sa ta huta Allah ya sa wannan jinya da ta ya zama bakin wahalar na cikina ya sa aljanna makoma a gare ta ɗanta kuma da ta bari da iyayenta Allah ubangiji ya kula mata da su ya sunanka Abdullahi kai dan marigayya ne ko eh Allah ya gafarta mata amma ya kaji wannan rasuwa ta ta gaskiya ta taɓa ni yaushe ka ji lamarin yaushe ka samu labarin ta rasu sun dawo daga irin magani Allah ya shiganta Allah ya gafarta mata ma magana da Firdaus yar uwata ce gaskiya ba zan iya fusanta ba na san iya ba ƙaramin ya hannu kamar a matsayin ki ne irwarta mai da mai da mai zaki iya tunawa game da ya mutu da kirki ci ban taɓa ganin tana da abokin fada ba ta ce da abokin fada kuma duk wanda ya zo haka yake cewa duniya kirki ce gaske abin ganin ta bai rufe ta ido ba kowa na ta ne amma a cikin misali ɗan uwanta akwai wasu halayen da ta da ban gaskiya ba ta da fushi abin da za ka yi da za ta shanye za ta sai na ga cewa tana da tsoro ma amin ya rabbi amin ya Allah sunana bala adamu eh, baba ga wannan marigayyar kuma wannan rashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma na rashi wanda ba za mu manta da shi ba a cikin yan uwa gaskiya ta fita daban tana da halayya da ɗabi'u wanda zaka iya cewa gaskiya ta wannan halayya ta ta mana mata kyakkyawan zato samun rahamar ubangiji tana daga cikin yan uwanmu wanda suke da tausayi Allah ji kan binta da gafara tana da tausayi abinta bai rufe mata ido ba kuma tana son zama da mutane lafiya ba ta fishi ko mai kai mata ba za ka taɓa gani ta nuna maka ba gaskiya mun santa da yafiya ubangiji kai na ji ba daɗi wannan abun ba zan taɓa manta da shi ba dan har sai ganin mutane ne ko a kaina an ce na faɗi ban san me ya faru ba na ji wannan abun ya girgiza ni sosai mun yi rashi Allah ubangiji ya gafarta mata Allah ya sa aljannan fiddosi makomata sa'id abdullahi ya wannan Diri mai shura geza local government ya kaji wannan rasuwa ta ah, alhamdulillah Allah na gode na Allah godiya na wa Allah godiya alhamdulillah akwai akwai gaskiya ita akwai biyayya akwai biyayya gurin akwai taimakawa da muna jin daɗin al'amuranta ba kamunin mu da ita sai dai addu'a mm, Allah saka mata da kuma wasu namu ma suna jin daɗin al'amuranta ta dai akwai tausaya gaskiya ta taimaka magana ko kuma gana da ita karshe da margariya eh ita ce jiya da daddare ma an yi kwana muka yi muna magana da ita kwana muka dan jiya da yamma sai ta yi min sauki kuma cikin satin nan ta samu lafiya ahuwa ta tafiya don mana kullum ko jiya ma shida saura na yamma ta yi min sautu wata kasuwa can na je na dawo kuma da kawo mata ta ce sannan da daddare ƙarfe biyu da dare karfe uku mutane nan zo same ta in ta wani irin abaka? na ce ne sai ta ce mu mutuwa na gani daman a baya ma wajen kwana goma in ta irin wannan abu din na ce ne sai ce ta kallon abu sai na ce mene sai ta ce mutuwa na biyu. Allah gaske gaba Allah saka mata da abin da ta yi Allah saka mata da da gafarta mata da sa ta huta suna na su musa hamisu mm, kawan mahaifiyata ce ita wannan ba daɗi sosai da sosai gaskiya kam saboda ni nake nakan siyo mata lemo tana kullum ko lokacin ma ba ta da lafiya tana garin asibiti takan kiran sunana in zo in ba ta ruwa in ba ruwa ina jin ba daɗin mutuwa ta gaskiya sosai ba kaɗan ba a taɓa ni gaskiya amin amin Allah ya ji kanta Allah sa ta huta Allah sa ƙarshen wahalar ta kenan sunana Dr. Sharif Mustapha wato ya kusan kanwace kuma yar uwa sosai a gare ni da kuma kusancin da Allah kada shi san irin kusancin da muke tare da ita ai wato abin babu daɗi saboda na sai da ta ɗan sha fama wajen rashin lafiyar nan kuma inda aka tafa faɗi tashi a kanta da kuma ta ɗan samu sauki sai kuma abin ya sake dawowa wanda kuma kawai ina zaune aka ce mu Allah ya mutu rasuwa to abin nan kuma ya girgiza ni sosai gaskiya sunana Abakar Muhammad Janar to a gaskiya kanwace zan iya cewa a gare ni tunda kusance kusancin ya kai ga duk wani abubuwa na al'amuranta ni nake shige mata gaba ta wani bangare kaga na zama tamkar uba kenan kuma to wato al'amari ne da ya matukar jijjiga kuma ya tsorata ni saboda mutuwa matashi haka yake kuma wato yanayin na tuna da yanayin rayuwarta da kuma kusancin da ke tsakani a gaskiya mutuniyar kirki ce wanda ko da yaushe buranta ta zauna lafiya da kowa ga zumunci ba na mantawa ba a daɗe ba ta bugo min waya take taimun addu'o'i akan wani al'amari muhimmi da ya faru ga rayuwata na ji daɗin wannan kwarai kwarai da gaske wanda kuma shi ne lokaci na ƙarshe kasancewar nakan shirya mata wani abu na bita haka nan na lessons a take cewa yaushe kai malami na ne yaushe za mu koma makaranta kaza kaza kaza na ce a bari in to makarantar da ba a koma ba kenan sai dai mai mata addu'a da fatan alkhairi Allah ubangiji ya jikanta ya gafarta mata da fatan Allah ya sa aljanna firdaus ne makomanta abinda ta bari Abdullahi Allah ya raya mana shi kuma sannan iyayenta ga baki daya su ma Allah ba su juriyar wannan rashi da 'yan uwa ɗimbin masoyanta da suke ta mata fatan alkhairi da jin wannan raso kuma suke kai mata addu'ar dacewa Allah ya sa mu ma idan tamu ta zo ya sa mu cika da kyau kuma da imani